في مرور الجنوب بالمسجد وجن جبتاوان مي جنابا انت فلاتي جنابا يجبتا ما فلاتي شيء كوبا قال وقال مالك رحمه الله قال زيد بن أسلم لا بأس أن يمر الجنوب داخل نسی بالے کی بنے با مئی جنبا مئی جیت سا سکمت اللہ تی عابر سبیلی في المسجد عابر سبیلی مئی جیت سا وقو عابر سبیلی با اینہی جنوب نہیں یمور في اینہی پی المسجد عابر الحالینا مئی وچے واسکان نمیان قال وكان زيد رحمه الله يتناول هذه الآية يكن يهجة دوانا آية نزيد من مغانا في في ذلك ولا جنبا إلا عابري سبيل بند من جنبا فاتي ما يتراوى تهني هني تكاوش abin da ƙarfi. Bokana zai duk? to muna mu ya tanawalu ya ta'awwalu ai kaga ba matsala ta'wili ba tafsiri ba eh, ya tanawalu yana taɓa ainihin wannan hadhihi al-aya ba ma ne ta da yawa fi dalika mu mu irin wannan ne eh, hakiki haka ya tanawalu la ya dabu hada da kafiri la januban illa abiri sabili wa kana yuwassi fi dalika yakan fadada a wannan Kala wa kala malikun rahimahullahu ta'ala. La yi ojibu ne, da an yi dakulal masjidar junubul masjida, babun bai ba ni sha'awa mai janaba shi ga masallaci. Abiran, abiru sabili, abiru sabili, mai ketare, mai ketare. Ita abin da ni zai bai nin, ba ni sha'awa ba, bai nin daɗi ba, ta ga akwai nau'in jama. Irin wannan, wannan lan yi ojibu ne din, shi ne za ka gana fassara shi menene za a iya ɗaukar nisan wannan magana makaruhi ne ko yaya ne ko khilaful aula ne kala gairi zalika wala ara bihi ba'atan amma la ara ba'atan bihi ban ga laifi ba sai jikka din an yamurra fi zalika min ko man huwa ala gairi wudu'in a ba wancan وانت نبى ولا أرى ba'atan به أن يمر fi zalika masjid yani man huwa ala ghairi wudu'in wanda bai da alwala da ya kaudu fihi ainihin ya zauna a cikin sa wanda bai da alwala so samu ne har za ka shiga masallaci ka shiga da alwala ko dan ka faso daga inda ka taso kana shigowa masallaci ya kamata kai ka yi masjid dai to kaga kuma ka da alwala fa kaga bai kamata ba Ah, dai ba laifi wanda bai da ya shiga amma sai samu ne wanda duk bai da ta cikin masallaci ya yi alwala da darajar masallacin ya fi girma a gare ya fi daraja a gare ka masallaci dole a ɗauka masallaci ba faɗe yake da ɗakuna ba ba ɗaya yake faɗa gidaje ba masallaci masallaci ba ɗaya suke ba a ce za ka shigo ko ta get ɗin nan ka zagaya ka bi ta get ɗin ka ya kamata ka san mai aure hatta yaran mu ya kamata a dinga nuna masu matsayin nan wurin musamman yan gida nan waje an suka zo suka ga abin da yan gida ke yi za su ɗora na yi yana suka sau da gudu haya ce kai kai kai an hali masallaci ne masallacin an shigo cikin masallaci a nutsa ake tafiya an ke tafiya ya shigo cikin in an fita masallaci abin da za a yi a makaranta ba za a yi shi a masallaci ba kan makaranta daban nan masallaci makaranta na da nata daraja masallaci na da nashi daraja to kimar masallaci ya haura kimar makaranta da aka ware ta duk wurin ibada ne amma na masallaci ya fi filin masallaci kansa ya kamata ya zama daban to wannan kwana bukatar shi daga iyaye da iyayen kansu su in suka darajanta ke kansa fararin masallacin da to ya'ya za su ci gaba da sai dai ba da wuri ba sai dai a hankali a hankali abun wannan na yi wannan na yi in don mutum da yake yi abun ba zai yi ba ko su in jama'a suke yi mozami ba a yi to kullum yara sun fi kallon mozamin wa fi iktisalin nasaraniyyati min aljanabati wal haidati shi kuma fa bayani wajen wankan kirista ba kiristiya daga janaba da wankan haila shin wanda ya auro ahlul kitabi shin wannan ahlul kitabi za ka yi wankan janaba wala ta wankan janaba ba sai da gani da auren ahlul kitabi akwai mashirori sannan kuma za ta yi haila za ta yi wanka daga in gama haila da in ka aihu za ta yi wani wanka ko kuma za ta yi wanka ba na ibada ce ba dai wannan lalura ce kawai za ta sa mutum ya aure arziki kari lalura ba kawai soyayya ba sun ji sun yi aiki tare sun yi makaranta tare sun yi bautan ƙasa tare sun yi menene tare mutum ya kirkice da lalura ce zai sa mutum ya aure kirista ya aure alin kitabi ba yadda zai yi har da yadda zai yi ba zai aure alin kitabi ba misali a ce ma mutum ya musulunta matarsa kalin kitabi ne bai kamata a ce ya sake ta ba a ce shi ga da zama abin da to yanzu ya zama yi da mata ta ce ba komai ku ci gaba da zama tare ka ci gaba da jan hankalinta da menene ɗinta sai eh, wannan kuma kai kasan yadda za ka yi ba wai in ka aure ta za ka ci gaba da tabbatar mata da abin da take ba Ka hawa mata abin da take ba yi ne ma mai fahimtar da ita addini ta kawai ido za ka ruwa mata kan addinin ta duk yadda za a yi bar wannan addinin kana yi ai su abin da suke jin tsaro kai mutanen mu da wai komai sai ka yi da ya biyu kusan a gane magana ba ɗaya biyu uku kuɗin jin ne ake nufi ya Allah ka buɗe mana kokarin kowanne abu an ce shi ka ba sai ka nemi hali mai kisa aka ce za a yi ka ba za a ba ka kare za a ba ka gafe a hankali a hankali abin da shafi maganar addinin ta abin da samanta ya suke kai yadda za a yi ta je ta sha'awar na koya ta sha'awar ta akai ai an gaya miki ta je kela an cutar da ita an karɓe mata kuɗi ta a to zai haƙari kun san bambanci musulunci kenan ai da jin gata musulunci ta kaza da kaza ne duk cuta wani abu na haske na musulunci na gistowa sai ka raga Ta daga bambancin musulunci ta kaga bambancin kaza a haka haka samu Allah ta'ala idan zama maka rai ka duba wata baiwa Allah mai hidima wa malamin nan duk ba karama ta mutu. ta ga karama lokaci guda ta ita ka kahira ta amma Allah kitabi ce shi kenan ina zaune da baiwa shi Allah kitabi sannan ku ta ga karama ana da wannan karama ta ce dalan ka ajiye kudi a nan ce ka duba irin amana irin nata. Kake so, shirya. ta je ta wanka a kama janjamin ta ta tsinka a gaban shi ne ne ne haka ce na bakin kance daga yau a zan musulunta a hannunka ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah kaga musulunta ta sai daga ke ka to in an harke ta ba kawai soyayya ne ba kyanta sai lai kyanta sanadanta kwalliyarta ba sai ke kallo ba lalura in ka samu ba yadda za ka yi da musulunci sai ba da dama domin addinin musulunci ne sauƙi ne addinin musulunci salihun da kulli makani wa salihun da kulli zamani amma fa ina nan fa zai fi taimaka shi ina nan mutanawi'a ga ka sama na fansa sai ya nafa ya nafa ya nafa ya nafa kawai gari musulunci ne ma wanka gaba ɗaya ko ina kama shi ɗan kafi sama ba za ka ji daɗi ba ka ɗara to shi ne don haka ana wajen ba aure ne na soyayya ba kawai ko na neman girma dar wata attajiri ne zai biya musu karatu zai musu kaza zai musu kaza قال مالك ورحمه الله لا يجبر الرجل المسلم امرأته النصرانية على أن تغتسل من الجنابة ainihin mutum musulmi bai turfafa wa matarsa da na fariya a kan sai ta wankan janaba. Inda wankan janaba wurin su ba dole ba ne ba. جنن kawai ba komai musifa sai ta samu mutum musifa وقال ابن القاسم رحمه الله عن مالك في النصرانية تكون تحت المسلم لكي قتل جوكر قسم المسلمين فتحيدوا ثم تطهروا أن تيقلقوا أنا تجبر على البخل بعد أن دولة أيوانك أن من لنا الهيدة فيك ليقعها دون كروادئها من قبل من قبل من قبل أن المسلم لا يقع امرأته هو المسلمي بي كرواد ما تفا حتى تتطهر من الحيض كده ده هيدا تايوان كده وأما الجنابة أما إذا جنابة عادية فلا بأس أن يدعها وهو جنوب وهي جنوب بالي هي تعالى ذلك بجنوب أكثر ya isa